Ya alahu ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba tambaya ni tambaya ni Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makonni biyu da suka shige aka kafa tarihi a jihar Kano bayan da majalisar dokokin jihar ta tabbatar da DJ Aboki a matsayin babban alkalin jihar ta kuma kasance macen farko a tarihin jihar da za ta rike wannan mukamin. matakin da ya zama wani gagarumin ci gaba kasancewa a baya majalisar dokokin jihar kano ta ki amincewa da mace ɗaya tilo a jerin sunayen da gwamnan jihar ya tura majalisar da za a ba shugabannin ƙananan hukumomin riko wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mata a najeriya ke tunatar da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu da gwamnoni da aka zaɓa watanni da suka shige da su cika alkawalin da Najeriya ta yi na ba mata kaso 35 cikin 100 na guraben gwamnati. Batun da za mu ƙara haska fitila a wannan mukala. Bari mu faro da nazarin wannan ci gaba da aka samu a jihar Kano inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya tattauna da masu ruwa da tsaki a fannin shari'a da suka hada da. Barista Ibrahim Abdullahi Shedi ma'ajin kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano wato MBA. Sai kuma barista Amina Umar Hussein ita kuma ita ce tsohuwar sakatariya a kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya. Barista Ibrahim Abdullahi gashi an sami sabuwar babban joji a jihar Kano kuma mace ta farko a wannan kujera. Idan muka ɗauko abin da ya shafi bangaren zama babban joji na jihar Kano za mu ga daga kirkiro jihar kano zuwa yanzu an yi guda shida ne har ita honorable justice duje audu aboki wanda a guda shidan nan ita kadai ce ta zama mace a cikinsu wannan za mu iya cewa wani abu ne wanda yake zo sabo kuma sannan za mu iya cewa abu ne wanda za mu ce na ci gaba musamman idan muka ɗauko a shi kullum kana magana a kan abin da ya shafi doka kolo kana duba cewa me sos ne daga ina aka samu damar da mutum zai zama abu maka duba sashi na 271 na kundin tsarin mulki shine ya faɗi yadda za a naɗa chief judge da ya zo wannan section din gaba ɗaya ko mace ko namiji duk wanda ya cika wannan requirement ɗin za a ko ka'ida zan ce kenan ko duk wanda ya cika wannan sharadin da yake karkashin wannan sashi zai iya zama chief judge na wannan jihar hmm. to bisa wannan doron ne ita ma mai shari'a justice dj audu aboki ta samu kanta a wannan matsayi musamman ka san in an zo naɗa shi chief george akwai wasu turako guda uku ba mutum ɗaya ne zai naɗa chief george ba shi wannan sashen shi ya ambace su na farko dai sai ya ce appointment ɗin gwamna ne zai yi na jiha amma kafin ya eh, appointment ɗin ana buƙatar recommendation shawara hmm. daga ma'aikatar shari'a ta ƙasa national judicial service commission njc su za su yi proposal masa ko mutum ɗaya ko mutum biyu ko ma nawa ne su turo masa sai sai zaɓa a ciki sai kuma aka ce kuma sai confirmation daga tabbatarwa daga uh, majalisar dokoki ta jiha to wayannan rukuni guda uku su ne suke taruwa ko kuma suke haɗuwa su tabbatar da naɗa babban jojin jiha kamar yadda ita ma ana ta aka bi to a karkashin wannan sashi na 271 wannan requirement din aka cika har ta dawo to babban abin da nake so na na, dan ja hankali shine wanda yake abin da yake very fundamental ko kuma mai muhimmanci section din bai ce mace ko namiji ba duk wanda ya cika wannan sharda zai iya zama tutut yanzu za a iya cewa eh, jiji aboki ta cika kuma ta samu ta cika ta samu daga confirmation din da majalisa ta yi yanzu abin da ya rage mata sai mu ce ceremonial aspect ne mm, wani biki ne da za a yi amma yanzu ita ce chief joji ta barista amina umar eh, kamar yadda bayani ya gabata dai gashi dija eh, aboki ta wa shugabar kotuna ko kuma fannin shari'a na jihar kano me kuke sa ran samu daga gareta? ku a matsayin ku na mata da suke kai komo a sha'anin harkokin shari'a na jihar Kano misali lauyi da suke zuwa kotu da sauran ah, mutane da suke da alaƙa da sha'anin shari'a da kotuna. Abin da za a samu gaskiya shine babba da nake gani shine mata za su kara samun kwarin gwiwa da jajircewa duk da daman cewa idan ka duba ma'aikatar shari'a ta jihar Kano da kuma adadin alƙalan da muke da su zai nuna maka cewa kusan lambar alƙalan da muke da suna babbar kotun jihar Kano maza da mata kusan kan kan ne idan kuma ka hmm. sauko ƙasa kenan anan ba a bar ku a baya ba kenan ba a bar mu a baya ba a bangaren shari'a shi yasa nake ga maka idan ka sauko ma kusan alƙalai da ake da su ma jistirori ƙananan alƙalai su ma nan kusan kan kan ne idan kuka je ma'aikatar shari'a kusan zan ce maka ma'aikatan ma'aikatar shari'a that is lauyoyin gwamnati mata ma kusan sun so su fi yawa ko in ce sun ma fi yawa amma kuma kamar ba a jin aman ku sosai eh, wannan kuma sai ya nuna kamar lambar ku bata kai eh, adadin din da kike faɗa ba misali gaskiya sai dai in baka bibiya yadda ya kamata ba amma idan ka duba kusan alƙalan da muke da su a babbar kotun jihar Kano kowanne yana aikinsa yadda ya kamata ba mace ba ba namiji ba sosai matan da suke gudanar da shari'o'insu a manya-manyan kotuna suna ƙoƙari kuma in dai za ka bincika cikin waɗanda suke da ruwa da tsaki akan harkar tafiƙar da shari'a misali lauyoyin gwamnati lauyoyi masu zaman kansu ko waɗanda suke da wata alaƙa a kotu za su tabbatar maka da cewa matan nan da ake da su to suna yin abin yadda ya kamata barista ibrahim wai menene za a iya cewa shine kalubale a fannin shari'a na jihar Kano idan aka ce fannin shari'a ya kunshi babbar kotun jiha da kotunan shari'a musulunci da majistori? to babban kalubale yanzu a fannin shari'a zan iya takaita shi akan abu biyu zuwa uku na farko dai akwai rashin isassun ma'aikatan ma'ana rashin isassun alkalai alal misali idan ka ɗauko kamar jihar kano da muke da population na mutane da yawa a ƙasar najeriya kusan mutum ana magana miliyan ashirin abin da yake a halin yanzu na population kano ce akan gaba da yawan mutane to amma a halin yanzu magana da nake maka a mu na babbar kotun jiha ba su wuce mutum goma sha ba ba su wuce mutum goma sha ba eh, ba su wuce mutum goma sha ba saboda haka kaga aikin tsakani da Allah ya musu yawa idan ka ɗauki ah, yawan cases ku da kuke 'yan jarida ai kuna reporting cases sosai a kano daga ah, gidajen yada labaranmu kafafen yada labaranmu na gida da kuma na kasashe waje da wahala a ɗau wani lokaci mai tsoho baka ji an faɗi wani case wanda yake mai jan hankali ba wanda ya taso daga kano sai ka tarar da alƙalin guda ɗaya yana da cases sama da guda ɗari idan kuka to lower court ina nufin kamar magistrate court da shari'a court sai ka ga alkali guda ɗaya yana da kes sun fi ɗari uku a gabansa shi shi shi a rana ɗaya sai ka ga alkali ya kes talatin arba'in to kaga in za ka bi tsarin aikin sai ka ga cewa yaushe mutum ya samu kwari da isasshen ba da hankali da nutsuwa a attention akan kes ɗin da zai saurara a samu cikakken adalci a tsarin doka akwai wani adadi ne na abin da ake cewa ya kamata abin da suke cewa misali best practice na san bangaren likitoci suna cewa akwai wani adadi da ya kamata a ce likita a rana bai fiye ya kamata kare zarce adadin waɗannan marasa lafiyar da ya duba a tsarin best practice a bangaren judiciary akwai wannan misali abin nan kai tsaye ba za mu ce akwai ba amma dokar da ta sa dokar da ta ta ta ta mai da mutum alkali ta yi masa kaidi akan cewa duk lokacin da ya zo gudanar da shari'arsa ana buƙatar psychology ɗinsa um, mm. yanayin mm. ya zamanto nutsatse kuma mai rashin tashin hankali to zaka ga duk lokacin shi kuma yawan aiki abu ne da yake jawo stress da yawa mm. wanda mutum zai gaji ya abin nan kafin wani lokaci idan zan iya buga kirji in gaya maka cewa da yawa alƙalanmu wasu daga cikinsu kafin su gama aikin zaka ga sun zama very weak yadda in sun yi ritaya ma mm. ba sa moruwa da kyau ko kuma su je su ta fama da rashin lafiya saboda wannan nauyi da aka ɗoro musu ya biyo ya rashin samun cikakken hutu hutu sannan kuma wannan shine kusan kalubale na farko rashin manpower To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin sauran kalubalen da fannin shari'a ke fuskanta a jihar Kano da mai yiwuwa galibin jihohin Najeriya. Kalubalen da babbar alkali DJ Aboki za ta tunkara. Yanzu a madadin bakin namu barista Ibrahim Ahmed da barista Amina Umar Hussein sai kuma wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya jagoranci tattaunawa da kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muka taɓa wa shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri kai mata duniya su ne duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba